السلام عليكم Zaman da mazan fama. Eh. yes Yes. Yes, kayor. Kayor. Ya aiki. Ya gari. An da lafiya. A ah, lafiya don. Sannu. Wanda da Allah ya kawo ka. Daman jira nake ta yi ka zo. yau mun sha fama Kuwa. dan zau da kansa sai da ya sara mu e, ai jarumin jarumi ne eh, ce ba mr ba sai da ya sara mu ce ita bro ashe kai namiji ki so samu da ashe kai namiji na san za a halin kai dai ai rai na baci ban yi baci rai ba amma eh. na fara yana kasa gona abu daga haka nake gaskiya ne na so abu gaskiya ne wannan yanzu yanzu na kawata halima ta fita daga gidan nan halima halima matan marigayi na nan kin gidan su kwakuta gidan marigayi yawwa nan yaya aka yi aljanu ne suka fitine ta ba dare ba rana suka suka fitine ta ba dare ba rana shine ta ta kawo kokenta na ce ga jarumi a gida eh. ka zo sai a gaya maka je ka kawo mata da su ai ka ga wannan aikin ai sai kai din to kai ne fa jarumin kai za ka je na san za ka gama mata ai shi a jiki na tsoron wuta mu nan da kike gani mu nan mun saba da ita amma ya duniya ne kawai a lahira ku sai dai mu shiga aljanna Allah isa muna cikin Allah isa muna eh, cikin zaman da albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai mu shiga aljanna Allah isa mu eh. dace za a je ke wannan ai yara za tura ba ma kai da kanka ba a yara za tura yara dauka kai da kanka za ka je a yara za mu tura ai kan muka je guri ya yanki ga jance guri ya ai sai ka ce za a tashi jiha guda saman da mazan fama an ji ganna guri to za a tashi jiha ko kuma kasar gaba ɗaya Allah ya taimaki saman ja wani aiki sai mazaje yara zan tuna Allah ya taimaki saman ja mazan fama eh, eh, gaskiya ne mm, ogan yau tai ba kuma ma da yau din mm, mm. to shikenan ai ba wani ya bala dama kuma ai teba ita za ta iya hada teba